a daidai lokacin da zaɓe zagaye na biyu na shugaban ƙasa ke karatowa a jamhuriyar Nijar masu mulki ne ke zargin 'yan adawa da yin farfaganda a wuraren da suke da ƙarfi tare da saɗaɗawa cikin dare suna kira ga 'yan ƙasar da su jefawa hamma amadu ƙuri'a a ranar 20 ga wannan wata na maris wannan ko duk da kiran da haɗin gambizar jam'iyyun adawar suka yi na yin biris da zaɓen na ranar 20 ga wannan wata mata kamar da kakakin jam'iyyar pnds tarayya mai mulki reshen birnin kwanni alhaji dababa mamance ni ke cewa ko da yake ita wagga jayewa yaudara ce mun samu labari suna can suna kamfe inda suke ganin suna da ƙari kuma ko ina nan ma suna ta kamfe da dare da wani kamfe na suka son su yi domin wasu aza tarayya farti na wanda an ka iya yaudara tare ya ba iya yaudara taruna bako mu yaƙi za mu in shi zan kwanci in shi zan gijirci in shi zan turbuɗe mu sai mun tafi yaƙi in sha Allahu rabbi. To su sun ka ce duk ba wani abu sa in ka ƙi sakin hamma ba saboda cina gidan ya riga shi ya kai zagaye na biyu. To in ya hito ba ƙaramin karrab za ba. To wannan a faɗa ma waɗanda ya cere ma mu dai mun san kashi 48 gare mu da digu 43 kenan <laughs> wanda adda kashi 48 da digu 43 ka tsoron mai kashi 17 akwai su ganin da suka washi na gidan kwaso da ayas samu waɗanda shi ni ce ma waɗannan waɗanda za ka bayani da su waɗanda ya cere ma yan adawa sun dai fatali da wannan zargin kuma sun musanta cewa suna hita cikin dare ma suka ce masu mulkin ne suka sauya salon hita yakin neman zaɓe zuwa cikin dare in ji alhaji isa marai kakakin jam'iyyar modern lumana afirka ta hamma amadu reshen birnin kwanne mu cikin dare bare muke sa'a da mu kamfani ba da hili muka ta ba mu koma kuma da hili da kiɗi muka ta mu koma da kiɗi ba muka mace cikin dare suna ga ta to su sun ce kuma akwai matsala ma ta kuɗin yin kamfe ko da akwai su ba a sun ai hasara su shi yasa kun ka ki zabe zabe abin da ya samu ta zabe zaben na ba mu ga zabe na ba yaudara a ciki da cin amana amma magana kuɗi ba a yi magana hannu magana kuɗi wanda ya zan assembly ya prime minister tun lokacin suna aiki ya duwan aka batun kuɗi to yanzu avoka da suka kai magana cewa hamma bai da lahiya sun kai takardu na bai da lahiya wasu ka ce a'a na shi har yanzu shi ƙara arcewa sha'ar ce kan wa ɗoku wagga siyasa ta su suna zargin kuna hita cikin dare ku kuma kun ce ba kuna ka hita ba to ya za a yi a gane masu hita cikin dare suna kamfe tunda an ce yanzu da dare yi ana jin ana kamfe kuma an ce da sunan jam'iyyar kutar lumana aka zonga kamfe na dare to abin da suka gani kofa gaba ɗai ba lumana ba magana kofa na ka gaba ɗai ba mai kamfe. shi mutar da rabarai muke kamfe an ka buɗe an ka ba izinin kowa ta shi abin da dama kuma kwace albarkacin albarkacin baki ne babu ba mu zagon ƙasa ba mu ta zaɓe haruna maman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a shankuriyar nishar